sannan har wala yau imam ali alaihi salam yana cewa da akwai wani mala'ika wanda yake kira a kowace rana inda yake cewa ya ku mutane ku haifa domin mutuwa sannan kuma ku gina domin rushewa sannan kuma ku tara domin karewa waɗannan kaɗan daga cikin hadisai ne waɗanda suka zo daga imam ali alaihi salam sannan insha allah zan dakata a nan wurin kar ku manta dai kuna tare da ni ne a cikin wannan tasha namu mai albarka sannan kar ku manta ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shirye na da ma wasu sauran shirye-shiryen da muke gabatarwa a cikin wannan tasha namu mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu